Wa kebi da nesa shi nike tattara ma shanu da nan ina nan ne shi nike tattara ma shanu ina kura ana kai mai jigawa yana sai duwa yana kawo man kuɗi sojojin da anka kashe kebi ne ni kashe su sojojin da anka kashe anka ne ni kashe sojojin da anka kashe ni ne ni kashe saboda haka tunda babana an kai mai shanun sata na nija da na kebi ya yi kuɗi dole ya kawo kudi kuɗi sai in kashe sojoji to ka da faɗin wata magana kai alhaji to shi mai saurare in bai da hankali mai waɗinta in ya ce bai da hankali to shi mai saurare ai ya kamata ya saura sun kai wani da sun kafa da aka koro ma wani shanun nan daga jigawa an ya kawo wai daga kebi ya kawo su nan ba ina ya bi da su ya kai su jigawa ina ya bi da su ya kai su jigawa haka ne faɗa majalar ni ke mai habawa ne to kai yake man wallahi ba, ne rinke man da abin da har nake yake man shi musulmi ne rinke man da qur'ani yake ce ma wallahi wasu an kamo shi wai ce ma sabta ɗin da wurin katsina shi an kai unguwani da shi an ka kamo shi da gwamnan katsina ya ce ma shi wannan sojojin na unguwani da su na kamo shi matsalar ba gawara kana ji ka daina waɗa ma mutum uku hudu nike ma an kashe mutum bai an kashe hara cikin mota illa ni biyu hausawa biyu wannan bahaushe gado shi an na biyar a kai kwalari a barka za cikin gashin ta tun da dai haka har ta yi haka E, na gode. Na yi ma alkawari yanzu Alhaji Musa ku kira shi in ya ya kawo bakin gulbi ku tarbo shi. Ya bani mali na nan bakin gulbi duk talakan da annan wallahi Alhaji wannan ya kamu ban wanga al'amari na rance da Allah da sai na sake shi yau. To ni nike da su ba su ne kaso ba ba wani abu nasu ne kaso ba. Ni dama abin da nike tunani bayan da za a yi a kama yi, na ina aikata laifi zawara. Ki kawo ka kama shi ba ba al'umma ku.

Allah ɗaya adadi ya yi ƙabilar bahaushe shi wani da iya ka ji an ɗan uwa na yin tazaini ku ka yanzu alhaji abin da muke son mai magana kan shi ita harka adawa akwai ta kuma ita gwamnati ita ma ta sa akwai adawa to abin da muke so gare ta ta samu jami'an tsaro ta sa su tsaro duk wani wanda za awa ta sa jami'in tsaro ya yi mai kasa abin da ba mu yarda da shi ba mu talakawa ne masu laifi in kuwa mu ne masu laifi sai su gudu su koma cikin hukuma misali ta alaji sai su haɗa da hukuma sai su je su yi mana abu wa muka ganin laifi ne muna ganin laifi hukuma talaka nan ba hukuma ba to kaga in wani in sai ku yi wa tun da yana jin haushin wani sai ku ne ka zami a cikin laifi ne ni ya yi to in ka ji babu laifi ba a san abin da yayi ba to sai a kame wannan a gane shi gwamnati sai ta kame shi ta gane a ke kai wani kai ɗan sa'a kai ka kawo tashin hasi sai ta kame shi sai ta karme shi in kuma dan uwan mu ne tun da farawo ta sani sai ta kame shi ta bamu abun mu wani in kai ka hana azanna na ya kai kawai ƴan uwan suwa yanzu magana gare nake Alhaji Musa wanga Alhaji Mowi. na rinke da Allah da halicce ni yau ni ina iya mutuwa yau in koma ga hannun Allah wallahi magana gare ga ina yi wanga da kaji muna magana Abdullahi mai rayu yanzu ka mutumin da yake rike da suna gurbi da na da gurbi da nan yankin bisa sunan dai dan ci gabar ga da garukan shanu tsakani na Allah da ya ji da Allah sai an samu garke goma wanda ke da zuciya illa ne ba haushi ba illa ce ne yake ma ki wanda kuma ga jami'an tsaro sai dai yana da haushin ka kawai ya gidan mutum ke da jami'an tsaro a koro shanun ka aka bi ma ma ha alaji kai ba zuka dibi da idan wa inda yake shigawa alaji kuma sai an ka kamo shi to me Allah ne saka ya kai sai ka sa ka in kuma so aka yi maganin abun ko in gwamnati ta yi ba gwamnati hakin ka so ka yi maganin abun misali ai ba ga mai na zai ba ka ba shi ka yi ko bai da hana ne to ya yau gare ni kame rikin da Allah akwai wani korafi in ya kame wani yaro na mai akwai wani korafi in ya kame mutum da bindiga sai ko ba ni ya kabi ba akwai mai lai akwai mai magana kuma sannan abu da alaji inda misali inda koyi muke sai a ce ba a gane ko su ne ne ba a kame ra'ayin wani a kame wani tun ana tuhuma da ɗan ne a kame shi a yi magana da shi yaron an hane ya magana to ba koyi muke ba da shinkahi in kama wa mota babu ko ko gemin daga ka tare ka babu gida na to alhaji me a awa ma na shi ina akwai mutum biyu wani ce ma na shinkahi ba to ai yanzu alhaji yanzu abin da za ku kana ji kun gogga matsala ku saka shahuwa kuma in tattauba da ta karewa kai ne kan talaka to ku samu gwamnatin kuma gabatan ku manyan manyan wani ga illa ne su bashari daga shiga kun gwamnati suna ba da rahoton suna kawo da tashin hankali to gwamnati tun da yan uwansu habba su yarda da sirrin da suke badawa kuma kallon suna riƙe da bindigogi suna sata suna to gwamnati ta kame bashari ta ɗaure shi ta kame aulillahi mai rayu ta ɗaure shi Rufaimi, Golori na zuwa ni na Sheri. Amma yanzu kai alhaji ba mu wa gare su gwamnati ta ba ta adana su ta ba duk gidaje ta ba wurin zama. Sai dai su wani da gwamnati za ka kama mu da ƴan uwanmu domin kuma an dawo da mutanen gwamnati. Ai da gaskiya abin da muka yi alaji mu ba ga haske muka yi ba kan ka'ida ne muka yi. na rince da Allah da ya halicce ni tsakanina da Allah wallahi wallahi wallahi in in shugaban in DPO da shi ta yana tsaron da nake wa talakan da hannun Allah ina mun albarka da ni shi eh sannan talaka ni ke zuwa ba in yi tsaye a yi ba ni ke zuwa in yi tsaye mai gona ɗaya da amfanin gona shi ni ke zuwa in yi tsaye hana a yi masa wasu da a hannun ya san masa babura ka tuna tun daga badara ba jami'in tsaro har zurmi to sannan a shi ma shi cin talaka ya an sa in maida a hanci wayoyinsu ya an sa in maida a shi 'yan kuɗinsu ya an sa in maida in doki jari in ba wani talaka in doki shanu na na noma in ba wasu in doki don su noma su ci to kuma alhaji a ce an zaka kawo wanda abu duk da rike ba a gane ba an kame ma yi nan to ni yau ma sai wani ya kira ka ya ce ga alherin da wani yau ma in ba gobe ba yau ma in kan ga kawo wani ya ce ga alherin